Gwamnatin Ghana ta tura tawagar jami'an diflomasiyya a ƙasar Burkina Faso, wani matakin da gwamnatin ta ce zai ci gaba da karfafa halaka tsakanin ƙasashe bin musamman a kokarin da ake yi na neman kawar da aika-aikan 'yan ta'adda a Afirka ta Yamma. Tawagar da suka gana da gwamnatin sojin Burkina Faso ya kunshi ministan tsaron Kasar Albert Kandaba da wasu manyan jami'ai a ofis ɗin ministan harkokin wajen Ghana. Ministan tsaron Kasar Albert Kandaba ya faɗa wa manema labaru bayan ganawarsu da gwamnatin soji ƙarƙashin jagorancin mijin Ibrahim Tarwar cewa mun tattauna kan yadda za mu karfafa halaka tsakaninmu tare da samun fahimtar juna game da ganawar da Ghana ta yi da Amurka a baya-bayan nan mai halaka da haɗa kai domin samar da dawwammamen zaman lafiya a yankinmu. Mun kuma tattauna kan taimakon da Ghana da ECOWAS za ta ringa baiwa Burkina Faso karkashin shirin Accra Initiative da ke kokarin kawar da ta'addanci a yankinmu. Rokoshin wannan ganawar zai sanya ya zuciyar gwamnatin sojin Burkina Faso biyo bayan ikirarin da shugaban ƙasar Ghana na Ado Danko Akufo-Addo ya yi a birnin Washington cewa Burkina Faso ta dau hayar sojojin Wagner na ƙasar Rasha domin yakar ta'addanci abin da ke barazana ga tsaron Ghana. Mai magana da yawun gwamnatin Ghana ta fannin tsaro tare da tsare-tsaren gwamnati Palgrave Bwachidanko ya ce. control at stage once uh, National Security Minister has represented the President in the conversation. A yanzu uh, komai ya lafa tunda ministan tsaron kasar Ghana ya wakilci shugaban kasa na Ado Danko akufo wajen ganawa da gwamnatin Burkina Faso kuma mun amince kan haɗa kai domin yaki da ta'addanci a yankin. To work together in fighting terrorism within the sai dai na tuntubi Umar Sanda Ahmad tsohon jami'in diplomasiya kana mai sharhi bisa harkan tsaro na ciki da wajen Ghana ana ne masa tambaya ko shin ya ga wannan mataki da gwamnatin Ghana ta ɗauka a inda yake cewa cikin diplomasiya akwai wani wurin da yake da samsi kadan kuma in an yi samsi sai a yi jara ina samani ziyarar da shi defense minister of national security ya dauka zuwa burkina ya je ne domin mu komo yanda da muke da burkina domin kamar yadda ka faɗi eh, shi mai shugaban kasa ba da dadewa ba da shi ne lidan ecowas group ba abin da yake faruwa bai da sani tau izan maganan da ya yi nan ne yan burkina ya gani bai dace ba ai minista ta shigo an walwale magana domin koyaya garuka da suke suna da boda kamar mu da su kuma tarihin mu akwai zulufi in wani abu haka inda bai taka kara ya karya ba in yi zo sai a yi sauri kamar yadda ministan ya tashi ya shigo burkina an ka je an ka fahimci juna ina samani daidai shi kenan cikin aikin diplomasiya ba a bari abu ta kwanta ta dade ta ja wadansu halaye ko wani tunani wanda zai kawo muni cikin alakanmu da burkina ko akwai shawara da zaka bai wa gwamnatin ghana domin ganin wani abu makamancin haka bai faru ba kuma nan zuwa gaba ghana gwamnati ya yi al'akari da abubuwa kamar haka zuwa gaba ba za a yi sauri a fito da ra'ayi ba biyo bayan shugaban ƙasan ghana na na'adu Gidan Akufo-Addo ya yi ikirarin cewa gwamnatin soji na Burkina Faso ta dau hayar sojojin Wagner na kasar Rasha domin kawar da ta'addanci a kudancin kasar abin da ke barazana ga tsaron Ghana kasancewa Ghana ta yi Allah wadai da mamayar da Rasha ke yi a Ukraine abin ya kai Burkina Faso ga janye jakadanta daga Ghana tare da gurfanar da jakadan Ghana a Burkina Faso. Hamza Adam, muryar Amurka, kuma si Ghana.